A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da yau, barkanmu da sake sauraro ku a sabon labarin da zamu fara karanta muku, wato Naina. Wanda marubuciya Fatima Zahra ta rubuta, ni kuma BMY zan karanta muku shi. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu mai albarka, wato Hasken Zamani TV, domin samun daɗin shirye shiryen mu a kowane lokaci. Kar ku manta da yin subscribing sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a kowane lokaci. muna alfahari da ku kamar yadda kuma kuke tare da mu naina kashi na farko sauri sauri gudu gudu haka take tafiyar tana cike da farin ciki kanta doke da katon farantanta na shinkafa da take saidawa burinta ta isa gida ta gaya wa inna wannan albishir din nata na ta sai da dukkan abincinta yau babu fada balle hantara daidai lokacin da zar shakunar gidansu suka yi karo da wani makwabcinsu bala kayan da ke kanta suka fada a ƙasa suka zube lokaci ɗaya suka durkusa ita da bala yana faɗin ki yi haƙuri nena mun san da zuwanki ba ne ta ce ba komai bala na ya arziki ma na siyar da komai da ka ja min duka gurin in na yau ya ce na sani nena shi yasa nake baki hakuri. ta yi shiru bata ƙara tankawa ba saboda yawan surutu ba ɗabi'unta ba ne har suka gama haɗa filet ɗin akan faranti ya kama mata ta ɗora a kanta ta fice da sauri tun a zaure take kwallawa inna kira inna inna inna na zaune a tsakiyar gidan tana jinta amma bata amsa ba har lokacin da ta shigo ta ajiye farantin a ƙasa ta zo ta durkusa a gaban ta fuskar ta amurta murmushi jikinta har rawa yake yi ta ciro kuɗin ta miƙa mata ina shi ke duba duka na siyar kuma ko naira bata bata ba ta yi shiru sakamakon wani kallon da inna ta ke binta da shi ta ce Naina, me ya sami wancan kaya na gansu da ƙasa? Naina ta ja baya cikin jin tsoro, don za ta iya kai mata duka kowane lokaci. Ta ce, Ina eh, karo maka yi da bala shi ne kayan sai ka zebe, amma bari na wanke. Ta tashi jikinta na rawa idanunta sun cika da ƙwalla, ta ajiye kuɗin a ƙasa. Kusa da inna, ta nufi inda farantan kayan suke. Bahijja ta shigo gidan kanta ɗauke da ƙaton bokiti na ruwa. da ƙyar ta iya sauke shi ta tarke a kusa da nena tana faɗin me za ki yi wa kayan ne ta ce antibayi da zan wanke ne sun faɗi sun yi ƙasa ta ce ki bar su in wanke naina ina za ki iya wannan a inna ta kase ta ke bahija ki bar ta ta wanke waɗannan kayan ya za a ce kamar naina na ɗora mata talla ta zo min da su da ƙasa eh ta raina ni ne bahija ta yi rauro da idanu tana kallon inna. Ta ce, Inna Naina ba za ta iya wanke su ba, ni zan wanke mata, ta je ta huta ta ci abinci don Allah inna ki tausaya mata. Inna ta ce, Ba batun hutu a tare da ku, ba za ku huta ni na je nema muku kuɗi ba, dole ku za ku je ku nemo min su. Kuma ta dalilin ku sai na yi kuɗi, sai na yi suna a duniya, sai kowa ya san da inna. Naina ta ce, Anti Bahijja ki bari na wanke zan iya. Ta ce, tur ta juya inna ta ce ke bai da ki zo ki zo ki share min duka gidan nan kana ki ɗora girki ta jiyo a galabaice tana kallanta ta ce dan allah ki bari ni na zauna ko ɗan kaɗan ne bayana har ciwo yake min inna ta ce iye lallai bahijja yau ni kike wa musu tunda kin ga kin kusa girma na ko kin kusa girma na shi yasa ko Ta girgiza kanta tana kallonta, idanunta tab da hawaye ta ce, To, maza ki ɗauki tsintsiya, ina jiranki, ina Yasir, shi kuma ya fito. Jikinsa a sinye yana faɗin, Gane inna, ta ce, Maza maza, ka fita shago, na haramta maka zaman gida, ba ka ji, ban san amfaninka ba, a nan shago na baka tsaro ba tsaren gida ba. Ya ce, Inna, Jera nake a gama abinci ne, ina jin yunwa sosai, ban ci komai ba duk yau kiskin sani inna. Ta ce, To, ina ruwana, ubanka ya samo ya bani ne? Naina ta jiwo tana kallonta, idanunta sun yi raurau saboda kuka ta ce, Inna, ni ma ina jin yunwa, tun kokon safe ban ci komai ba. Cikin tsananin fushi ta soma faɗa, To, ni za ku ci ne? Ko rayuwata za ku ɗauka? na ba ku tunda ni uwarku ce, ubanku ya kawo abinci ne? Ba na son shashanci wallahi, kuka ɓata min rai wallahi sai na yi muku dukan tsiya. Naina na jin haka ta juya da sauri, Yasir sirko fita ya yi cike da tausayin ‘yar uwarsa. Ƙanwarsa, ita ma Bahijja tana kuka, take shara ba don komai ba, sai dai tausayin ƙannan nata biyu, Yasir da Naina, da ma mahaifiyarsu na raye. Wannan kenan. Asalinsu ‘Yan Maiduguri na irin buzayen nan, zama ne ya zo da su Katsina. Baffa shi ne mahaifinsu yana da mata biyu, inna ce babba sai ummansu wadda take da yara uku. Bahijja ta farko sai Yasir da autar naina. Umman ta rasu tun lokacin haihuwa haihuwar Naina, sai renanta ya dawo hannun Bahijja. A cewar Inna ba za ta iya renan abin da bata haifa ba, dama ita ba ta haihuwa. Fitinar ta ce ta sanya wa Umma hawan jini har ya yi mata yawa. Inna irin mutanen nan ne masu bibiyar malamai da haka ta siya zuciyar babba yake matakar jin tsoronta duk abin da ta ce haka ne baya mata kardama shi yasa take yadda take so a gidan take mulkin kowa a gidan ta riga ta kudura a ranta tunda bata haifa ba sai ta wulakanta rayuwar 'yan yaran nan guda uku a yanzu Naina tana da shekara goma sha biyar inda take SS1 a boarding school take idan tana gida tana zuwa talla ko kuma reno akwai da yaushe bata da lokacin kanta tana zuwa reno don sama kanta kuɗin zuwa makaranta Baffanta bai da kuɗi, inna kuwa komai bata bata. Don ma ta bar ta tana yi, a cewar inna da so samu ne, ta fi son yana ta zauna a gida ta ci gaba da yi mata talla. Bayyatta ta samu ta gama tata, kuma duk wanda zai fito neman aurenta ba ta bari. Wai dole sai ta fita ta je ta yi karuwanci, ta kawo mata kuɗi. Haka take so rayuwar 'ya'yan ta lalace. A duk lokacin da Nene za ta koma sukul, idan ta je tasha za ta shiga mota, take samun babbanta yana tsaye yana jiranta. saboda in na bata bari ya ba ni na komai sai gyaɗar da yake noma za ka yi mamakin yadda za a tura yaro makarantar bodin babu kuɗi babu abinci sai gyaɗa fi sabilillah haka a wannan lokacin ma za ta koma makaranta da shi da ita ne a tasha ya ce autana allah ya kai ki lafiya ya dawo da ke lafiya ki ci gaba da addu'a kin ji ta share hawayen ta tana kallon sa to babba ya ciro kuɗi ɗari biyu tsohuwa dunkulalliya cikin aljihunsa jikinsa har rawa yake yi ya ce shi auta kin san ban da kuɗi ba na aikin komai sai noma da zarar na samu kuɗi zan aiko miki kin ji ta girgiza kanta tana kallon kuɗi kada ka damu babba jiya majid ya bani kuɗi da abinci ta tsuguna ta buɗe masa jakarta tana nuna masa gari ne da kanzo sai siga da kuli sabulai da sace ɗin madara irin yar goma goma ɗin nan sai ɗari biyar ta ce Anti Bahijja ce ta ɓoye min a makota kada inna ta gani ta amshe min shine yau da safe ta bani. Ya share hawayensa yana sanya wa Majid albarka a zuciyarsa. Zai je ya yi masa godiya ya ƙara jaddada masa inda yana raye. Nena tasa ce matarsa ce halak malak. Ta ɗauki jakarta ta rungume a jikinta tana kallonsa. Babban motar za ta tashi na tafi kamun addu'a. Ya ce, Allah ya miki albarka nena, sai kin dawo. ta juya tana hawaye shi ma yana hawaye yake kallon ta har ta shige motar suka tashi haka rayuwar su ke ci gaba da tafiya cike da kuncin rayuwa tsakanin yaran uku da mahaifinsu babba tunda an yi musu fin karfi kwata-kwata inda tafi karfin su ba su da ikon komai a gidan haka babba bai isa ya sa koya hana ba duk abin da ta yi wa yaran tunda shi ma ba a bar shi ba wannan kenan abdulmajid shine jigon rayuwar naina yana santa yana taimaka mata yana bakin cikin halin da Nina take ciki. Shi ke taimaka mata. Yi mata provision, siya mata duk abin da take so. Duk da shi ma ba wani ƙarfi ne da shi ba. Shi ma ga karatu ga rashin wadata. Gwargwado yana kokartawa wajen kula da Nina. Shi ya sa ma ya nema mata aikin reno. Saboda ta ringa samun albashi tana biyan bukatun kanta. Amma da zaran ta karɓo kuɗin in nake amshewa, kuma ko kwandala ba za ta bata ba. in mata ba ta cikin dubu uku za ta ba ta naira ashirin a cewar ta mai za ta yi da kuɗi uban mai za ta ci da su Naina ta taso da tsanar inna a zuciyarta tsana mai tsanani domin kwaso ɗaya inna ba ta taɓa sanya su a hanya daidai sai dai ta saka su kaucewa hanya bayan yayinta yasir da bahija sai babbanta da majid su kaɗai ta sani masoyanta su kaɗai take so kuma su take tausayawa su kaɗai take jin za ta taimakawa a rayuwarta wannan kenan gida ne na gani na faɗa a ba da labari. Katafaren harabar gidan an kakkafa kanofis da kujeru na alfarma. Gidan cike yake da gawurtattu kuma tsofaffin 'yan kasuwa da 'yan siyasar Najeriya waɗanda suka daɗe ana damawa da su a siyasa daga cikin Najeriya da wajenta. Abokan su na kasuwanci duk sun hallara. Manya-manya, manya-manyan motoci ne keke nafef babura da kekuna birjik ciki da wajen gidan. Musamman sun zo ne domin taya Sanato Muhammad Kaita murna cin siyasarsa kowa ka gani cikin farin ciki da nishaɗi yake ana ta shige da fice domin fitar da kaɓakan abinci iri-iri tun daga namu na najeriya hausawa ibo yoruba arabian da ma turai babu irin waɗanda ba fito da su ba kowa ya cika tumbinsa an yi famfan Naina na ɗaya daga cikin mutanen da na zo taya ubangidanta murna. Ranar an samu abin da ake so, sai ina an kwashi abinci iri-iri an kai gida. Alhaji Muhammad Kaita haifaffen ɗan Katsina ne a ƙaramar hukumar Kaita. Mutum ne mai arzikin gaske bai da girman kai yana da kyakkyawar zuciya da fawar al'amura ga Ubangijinsa. Abin duniya baya rufar masa ido, shi ya sa talakawa ke son sa, shi ma yake son su. Matarsa ɗaya Hajiya Maryam wadda suke kira da Hajiya sai 'ya'yansu uku mata biyu namiji ɗaya. Rauda ita ce babba ta yi aure tana da yaro ɗaya, Jafar, sai Musa'af wanda shi ke binta. sai ‘yar uwarsa Fauziya da bata fi shekara goma ba. Mus'ab ya fito daga zuri'ar Alhaji Muhammad Kaita, shine kaɗai yaransa a duniya bayan matan. Mus'ab yana da mata ɗaya da ‘yarsa ɗaya Sulemi, wacce ne ke reno. Watan ta goma tana koyon tafiya a yanzu haka. Matashi ne mai shekara ashirin da bakwai, idan ka gan shi ma ba za ka ce yana da aure ba. Yaro ne sosai mahaifinsa ya yi masa aure da shekara ashirin da biyar. ganin kansa ba wuri ɗaya ba game da mata sannan yana son tarbiyyar yaransa baya so ya lalace da rayuwar mata shi yasa ya yi masa aure ko in ce auren gata da mufi da ɗiyar ƙanwarsa musab baya son auren amma ya karɓa don bai iya yi musu da mahaifinsa ba sai dai baya son halin mufida ko kaɗan bata da nutsuwa ta fiye tsiwa ga kuri ga shegen son jiki komai sai an yi fama da ita ko rashin fiɗa ba ta taɓuka komai haka zai ƙara bidirinsa ya yi tsaki ya tashi da takaici ya tashi ba tare da ya gamsu ba sannan ga tarin mugun kishin tsiya ko masa aikinta ba ta bari su gan shi tana kafkaf da shi kada a kwace mata shi ko friend ɗinta da yawa ba su san mijin nata ba wasu kuma a fit kawai suka san shi ko gidan ka zo in dai yana gidan hankalinta baya kwantawa har sai ta masa magana ya fita ta falansa zai fita yana girgiza kansa fuskarsa ɗauke da murmushin hali irin na mufida ba ta yarda da kowace mace ba in dai akan sani ko fita zai yi da daddare sai ta haɗa shi da ƙanwarsa Foziya. wai kar ya biya ta wajen wata ko gida zai je da iyayensa ba ta yarda cikakken matashi ɗan shekara ashirin da bakwai yana da wata irin halitta da kalar fata mai ɗaukar hankali da fusgo zuciya daga gare shi musamman daga fitattun matan da suka san ƙirar namijin duniya Dogo ne wankan tarwaɗa mai ginannan jikin da babu ƙiba babu rama a jikinsa. Kamannin uwa da uba ne suka cakuɗe suka haɗa surar wannan giant mai sanya zuciyar ɗiya mace cikin soyayya ta babu gaira babu dalili. Idanunsa kaɗai suna narkar da zuciyar 'yan mata. Shi ya samu fi da take kafa kafa da abinta. Ba ta son kowace mace ta raɓi jikin mijinta. yana yanda yake so ya shiga mota mai tsada ya sanya mai tsada ya taka mai tsada ya ci mai kyau da tsada komai bla bla mai tsada yake samu ba shi da wata rayuwa wacce ta wuce ta jin daɗi amma fa akwai addini baya wasa da sallah ko kaɗan kamar yadda ya tashi ya samu mahaifinsu ya tsare masu ita sai dai 'yan mata kam akwai su ba wai yana neman su ba ne su ke neman sa duk wannan tsaron da mufi da ke bashi a gida ba ta san da waje ba. Duk wata ‘yar mai kuɗi da ke ci da kanta, wurin kyau aji da ilimi, babu irin wanda bai yayinta ba. Ya kyale ta, sannan ba kalar mace mai kyau fara ko baka, gajera ko doguwa, da Musab bai yayinta ba ya zubar. Har gobe mata na bin sa yana musu yanda ya ga dama. Dan ya san masifaffiyar matar shi mai kishin tsiya ba za ta bar shi ya shigo da wata mace gidan ba. Da sunan aure shi yasa yake holewarsa a waje ba tare da ta sani ba. A cewarsa shi yanzu ya gaji da ‘yan mata, wai kyawawa sun ƙare, masu ajin ma sun ƙare, shi yasa idan bai nuna sha'awa ga mace ba, ta kawo kanta gare sa wulakanta ta shike yi. Shi yasa yake da ƙyanƙyami a kan mata, bai taɓa kusantar wata mace bayan mu da ba, baya zina duk zamansa da mace, ya rungume ta, kiss, romance, is nothing ba komai ba ne a gurinsa. Makarantarsu ɗaya da Mufida tana haɗa digiri ɗinta yanzu, shi kuma yanzu ya fara masters ɗinsa. Tare suka fita sukul wata ran a mota ɗaya shi da ita. Sai mai ranan Sulami, wato Naina, ta shiga mota daban direba ya kai ta kada wai ta kalle mata miji. Duk sanda ba tare za su je ba, idan time ɗin lectures ɗinsu ba ɗaya ba ne. Zai sa ita kuma ta shiga mota ɗaya da Naina, bai taɓa haɗuwa da Naina ba. Wannan kenan. sauri take tana karawa tana tafi tana share hawaye a fuskarta saboda dukan da inna ta yi mata safiyar yau don kawai ta makarabar tashi da wuri ba gashi kuma ta yi latin zuwa wurin aikinta tafiyar minti talatin ta yi a kafa kafin ta karasa gidan flat ne hawa ɗaya wanda aka gina da zambulo irin tsarin gidajen ingila ɗinnan. nan furanni sun yi yawa a gidan rumfa daga sama har ƙasa sannan ga spring na ɓuɓɓugowa daga cikin dutse Tana shiga cikin falon ta ci da Mufida, fuskar nan ta ta amurtike. Gaban ta yi mummunan faduwa. Ta durkusa, kasa tana faɗin. Anti ina kwana, ta ce, ke nena, kar ki mai da ni wata shashasha. Aiki na ɗauke ki, idan ba za ki iya ba ne, ki gaya mini na sallame ki ai akwai mutane da yawa da ke neman aikin. Idanun Naina suka yi raurau. Hawaye fal idanta ta ce, ki yi haƙuri anti, ba zan ƙara makara ba don Allah ki yafe min. ta ja tsaki tana faɗin ku talakawan nan kamar daga gare ku aka fara samun kalmar haƙuri ta juya Naina ta ce, Anti ina Sulaimi, tana gun mahaifinta, idan ya gama wasa da ita, zan kawo miki ita, kuma ki fitar min daga falo tun majina bai fito ba. Da sauri ne ta bar falon, Mufida ta za dogon tsaki hannuwanta a ƙugunta, tana kallanta har ta fice tana jin haushin Naina. Sosai ba don komai ba, sai don kyawunta. Duk da yarinyar na cikin talauci da rashin samun kulawa, kyawunta bai taɓa gushewa ba. Kasancewar ta buzuwa take. Tana da fari sosai, kamar ja, tana da manyan idanuwa da dogon hanci. Bakinta ɗan ƙarami ne, yawar shi kamar ta sa jan baki, amma haka ta take. Gashinta shi ne ɗaukar hankali, ga tsawo, ga cika kuma, baki ƙirin sosai. Lokacin da mafida ta ga gashin nena, sai da ta tsorata. Ba ma mafida ba, har da inna. tsoron gashinta take yi shi yasa fi da ke kishin naina sosai har take kokanto anya ba aljana ba ce komai tana da shi bai yadda ma haka take sai dai naina ta fi ta gashi da hasken fata sosai yasir ma da yake namiji da ka gan shi kasan ciki ɗaya suka fito da su naina suna da kamanni sosai na mahaifiyarsu har da naina bayan fitarwa naina ta nufi inda masu aikin gidan ke zama ta gaida su kafin ta samu guri ta zauna Hajjo, ‘yar dattijuwa tana cikin masu aiki, ta maso kusa da naina. ‘Yar nan, mai ya hana miki zuwa da wuri? Hajiya na ta faɗa. Naina ta ji hannun tsohuwar suka masa daga gefe, don tana ganin girman tsohuwar sosai, tana son ta sosai. Ta ce, Hajjo, kin ga yau ma inna ta yi min duka ta hana min karin safe, don kawai na makara ban tashi da wuri ba. ta yaye mata bayanta duk ya yi shatin bulala ruɗu Abin ka da farin mutum duk bayanta ya yi jawur hajji ta girgiza kanta cike da takaici ta ce ki yi haƙuri na yana ki bar ta da allah ku da na mahaifinku ma ya ishe ta ganin isharar duniya ki daina kukan haka Idaninki sun yi jawur fa sosai Naina ta share hawayen fuskarta da gefen ɗankwalinta. Hajji ta ce, Waina na nan a ajiye na ajiye miki, so mu je ki ci. ta juya nena na binta a baya cike da ƙaunar tsohuwar ta matsa kaɗan daga gurin su ige da ke gyaran kifi ta zauna ta soma ce suna hira sama-sama saboda ba ta son surutu ko kaɗan ba ta ɗauki wani lokaci ba sosai ta cinye stas hajji ta zo da ruwa a bokiti ta ce ta so naina tun aiki bai yi yawa ba na wanke miki wannan kan kalla ga ake da gashi har baya ba kya gyaran sa yanzu fa ke kin girma kin zama budurwa ya kamata a ce kina tsaftace jikinki Naina ta tashi tana warware tufkar gashin kanta wanda da ƙyar Bahijja ta iya ɗaure mata shi duk wurin suka zuba mata idanu kowa da abin da yake sakawa a zuciyarsa game da gashinta ta suguna hajjar ta wanke shi fes sai sheki yake yi ta ce ki je ɗakinmu da muke kwana akwai toilet a ciki ki yi wanka ki tace kanki ki shafe shi da mai ta ce, Hajji ban da kayan sanyawa. Hajji ta ce, Akwai toyel a ciki, ki ɗaura ki sanya hijabi na. Na wanke miki kayan, idan sun bushe sai ki sanya, kafin a kawo miki raino. Nena kallon tsohuwar take, ita ce mutum ta biyu bayan Majid da ke nuna mata ƙauna. Da hanzari ta je ta cire ta ɗauro tawul ɗin bayan ta zumbula katon hijabi, har ƙasa ta zo ta kawo wa Hajji kayan. Ya fito da ke da Sulemi daga fat ɗinsa, ya nufi fat ɗin Mufida, ba ta nan, ya nufi ɗakinta, ba ta nan. Jan motsi a cikin toilet ya tabbatar masa tana ciki tana wanka. Ya juya ya nufi fat ɗin masu aiki, ɗauke da Sulemi. Aka yi sa'a duk suna kicin, soyi ba ce kawai ki wanke wanki Ya ce, Ke, ina mai ranar Sulemi? Jikinta na rawa ta nuna masa ɗakin da na take ciki. Ya ta dogon tsaki ya nufi ɗakin, ita kuma ta fi shi da kallo tana faɗi a ranta ashe haka yake da kyawu shi yasa hajiya ba ta bare mu gan shi ba tare da tunanin komai ba ya faɗa ɗakin da sallama Naina na tsaye tana taje kanta to masu sauraro a nan za mu dakata a kashi na ɗaya sai mun ƙara haɗuwar ku a kashi na biyu domin jin yadda ta kaya kar ku manta din subscribing sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a kowane lokaci hasken zamani tv mun gode